Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ku da kasancewa tare da ni Ibrahim Awal a cikin wannan tasha tawa mai ɗumbin albarka mai suna duniyar fasaha. Insha Allah wannan tasha za ta rinka kawo muku darussa da suka shafi kimiyya da fasaha na kwamfuta wato na'ura mai kwalwa da kuma wasu fasahohi wanda ba sani ba kuma wanda kuka sani za mu tuna muku. Kasance tare da mu a kodayaushe saboda ku je ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu kowane lokaci duk da muka ɗora sabon bidiyo kuma za ku same shi bari mu fara darasin da za mu fara yau insha Allah ne HTML a harshen Hausa wannan darasi ne da zai koya mana HTML wato the basic language da ya kamata kowane programmer ya fara koya saboda shi ne yaren da ake fara koyon gina website da shi yare ne na farko wanda shi kaɗai ba da iya barka ga gina websites ba amma da shi ka iya gina kananan website wanda za su rinka yin abubuwa kaɗan kaɗan daga nan sai ka fara matsawa zuwa gaba bayan ka yi html ne za ka je ka fara koyon css bayan css ya kamata mutum ya koyi javascript daga nan ne kuma sai mutum ya koyi php ko asp.net ko wani abu ko wani yaren da ya kamata saboda su nan manyan manyan harka su php da asp suna da programming abubuwa akwai programming paradigm tare da su da aka yi programming tare da su su kuma wannan su ne na gina website wanda za ka yi designing ɗin website ɗin da shi wannan basic guda uku wato html javascript da css insha Allah wannan tutorial na zai mana bayani HTML HTML ta hanyar amfani da HTML za ka iya ƙirƙirar shafin yanar gizo cikin sauƙi za ka ƙirƙiri website naka wanda suna da suna ɗauke da HTML documents wato HTML web pages wanda wannan dama ce za ta baka ka rubuta ka zuba rubututtukanka da hotunanka da video ko videos a ciki wannan darasi zai mana duk wani abu zai mana bayani duk wani abu da mutum ya kamata ya sani game da HTML insha Allah HTML yare ne mai saukin fahimta kowa zai fahimce shi in dai zaka kalli wannan video na insha Allah zaka fahimce shi ba bane mai wahala Mace misali ne farko wanda kowa idan ya zaka fara koyon kowane programming language abin da ya kamata mutum ya fara shi ne ya fara ganin basic examples ya gani da suke aiki sannan shi ma ya gwada editing ɗinsu sannan shi ma ya gwada creating ɗinsu da kansa Mace misali na farko zamu za mu kula da cewa akwai abubuwa da yawa farkon layin farko wannan doc type nan yana mana declaring ne na cewa html version namu is version 5 wato html da zamu amfani da shi version 5 ne saboda akwai versions da yawa da aka amfani da su a baya amma yanzu version 5 shine version din da ake amfani da shi na html to wannan line na farko yana mana declaring ina gaya wa browser cewa za mu yi amfani da version 5 ne a wannan document din namu sannan bayan nan akwai layi na biyu wanda yana dauke da wani abu da aka html a jiki wato wannan line to wannan HTML din shi kuma zamu ga cewa an kulle shi a nan wurin wannan shi ake kira da tag a tag muna da open tag sannan muna da close tag wannan yana budewa ne shi kuma wannan yana kullewa open tag ana iya kiransa da start tag shi kuma closing tag ana iya kiransa da end tag bayan nan akwai head wanda shi ma ba a iya ganin sa a browser wato shi dai a saman browser za ka iya ganin title saboda title shi ma a cikin head yake amma body shine abin da ake gani a cikin browser from head to head kenan wannan h1 kuma ana amfani da su ne wajen heading daga h1 zuwa h6 za mu gansu insha Allah a gaba shi wannan p ana amfani da shi ne wajen paragraph wato sakin layi wanda shi ma insha Allah za mu gani a wannan example din namu sai menene html sai html a dole da yake bayanin yadda ake tsara rubututtuka a shafin yanar gizo wato yaren da zai baka damar kai design na website sannan ya baka damar kai kai styling na wannan website ɗin da ka gina za ka samu masa idan rubutu kana so kai manyan manyan rubutu ne in kana nan idan kana son kai baka baƙaƙen rubutu ne in fara ne in kana so ka sa hoto wani duk da html ake amfani da html yana nufin hypertext markup language rubutu suka shafin yanar gizo ana tsara su ne ta hanyar amfani da html tags duk wannan html da zamu html document da zamu dinga rubutawa to html files da zamu dinga rubutawa zamu dinga yin amfani da html tags ne saboda su ne nan basic building blocks na html tag kamar da muka faru. muka sani a secondary school namu da muka yi chemistry mun san cewa compound ana hada su ne ta hanyar amfani da elements shi kuma elements ta hanyar amfani da atoms atoms shi kuma proton neutron da electrons ne suke haɗa atom to shi ma kamar haka ne wannan na basic da ake amfani da su wajen gina HTML web pages ana amfani da tags ne tags ne building blocks na HTML kowane HTML tag yana da amfani da kuma aikin da yake yi ga rubutu a shafin yanar gizo kowanne da bambanci kowane HTML tag zama ka sani akwai aikin da yake yi ko kuma amfani da ke a shafin yanar gizo ga misali nan mana bayani kamar da mana bayani a baya shi ma insha Allah za mu za duba shi yanzu bara mu fara rubuta shi tukunna da farko dai akwai abin da mutum yake bukata kafin ya rubuta website din ya rubuta HTML abu na short page na shi kana bukatar text editor a cikin text editor aka amfani da notepad wanda default yana zuwa da kowane windows ko kuma text editor wanda yana zuwa da mac os kowane operating system akwai text editor da yake zuwa da shi amma akwai designed akwai wasu specific web editor da aka um, text editor da aka yi domin rubuta programming codes daga cikin su ne akwai sublime text yana daga cikin wanda suke da amfani sosai ana iya amfani da shi ne ma insha Allah za mu yi amfani da shi ne a wannan tutorial saboda haka ka je ka downloading nasa sannan ka install ka je google ka sashin sublime text sai ka install nasa ni already na riga na download nasa na install bari an je na bude shi ga sunan sublime text 3 gashinan ya bude mana gashinan ya bude mana sai ka zo ka creating new file naka da farko ka danna control s wanda zai baka dama ka sa ma file din suna na so ne saving ɗinsa ne akan desktop wato folder wato screen namu akan nan wurin da ke so ya fito ya na sa mai suna sa misali dot index misali misali bana da wasu misali kawai dot html akwai abin lura a nan wurin za ka isa saving din file in html a .html wato shine extension nasa za ka yi din su .html ko kuma .htm ba tare da kasa sa a ƙarshe ba duk wanda ka sa is normal ana yi gaba dai duka ana amfani da su sai ka danna save to a nan wurin sai ka zo ka declaring da muka faɗa a cikin farko shine abu na farko da mutum zai fara sa exclamation mark sai ka wuce dot type ka sa small letters ma ko capital letters is normal duk yanda kai yayi

gashi wannan html din nan bara mu cire wannan ya ƙara mana guda ɗaya shi ma gashi nan html din nan na farko ya kulle mana shi anan wannan head din nan ya kulle mana shi anan title gashi ya kulle wasa body gashi nan ga kulle wasa to bari mu zo nan mu idan anan title din ne zaka fita sunan web pages wato sunan nan misali ne ka same suna wannan misali ne misali ne shine sunan web web abu ko kwance sunan web page web page din sannan abu wani kuma na shi ne visible part a misalin namun mun yi amfani da head 1 ne head 1 wato h1 shine head na farko shine f kowane f kowane girma a cikin head sun guda shida da muke da su misali na rubuta wannan misali ne kuma this is an example this is an example sai p da muka amfani da shi shi ma wanda ana amfani da shi ne wajen sa paragraph na paragraf din na sannan za mu kula da wasu abubuwa da yawa a nan wurin akwai muna da html tags kala uku ne a duniya ko kwanci a duniyar website muna da tags kala uku ne a html akwai hcn eh, akwai open tag wanda shine na muka bayani Ana akwai closing tag wannan na muka yi bayani shi ma ana ana buɗe open tag ne a farko sai closing tag shi kuma a ƙarshe bayan nan muna da abin da ke kira da self closing tag wanda shi kuma baya buƙatar ma a kulle shi kamar misali br wanda shi ma yana fara yana mai da rubutu ne fara a farkon layi kamar paragraph kake amfani amma ba paragraph bane shi br bai buƙatar a kulle shi so da yawa idan ka idan ka manta ka kulle html tag ba zai yi ma amfani kamar yadda kake buƙata amma ba ko yaushe bane hakan take faruwa saboda haka mutum gware ya saba da kulle html tags kada ya kuskure ya dinga mantawa da su idan kana mantawa da su wannan zai dinga baka matsala wani lokacin da kuma baka bukatar ta bayan nan kuma ba za mu tsaya a nan kawai shi na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya da fatan an fahimta sai an jima na gode